Haka take sashen Hausa na studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci. Mama Ada ne ya zo muku da labarun da farko ga muhimman kanan nasu. Ƙauyuka 500 cikin 254 suke da ƙaramcin abinci a wannan shekara a cikin jihohi shida na yankin Agadas, wannan sakamakon alƙalumman damunar bana. Ministan ruwa ya nuna damuwa a makon da ya gabata a yan wata ziyara a Maraɗi kan yawan 'yan makaranta da suka yi katutu a cikin makarantu. A cewar sa sai da filayen gwamnati da merori suka yi shine dalilin wannan matsala. A cikin shirinmu na musamman za mu mai da hankali kan sallar kimiyya da aka yi bikinta a wannan shekara a jami'ar Maradi. To madala yanzu ga labarin naku ɗaya na bin da ƙauyuka 500 suke da ƙarancin abinci cikin ƙauyuka 254 matsalar wutar daji kusan 22 da aka samu ta laƙume ton 38 na busassar ciyawa ton 2,700 eh, abincin busashe aka yi tsimi da itace 38,000 da aka dasa. waɗannan su ne alƙaluman daminar bana a bayan wata ziyara a makon da ya gabata ta ministan da ke kula da hulɗa da hukumomi a cikin jawo shida na yankin agadas minista yusufu barke a cikin rahoton musa mamman an samu cimaka da ake iya cewa shekara ta yi kyau a gundumar ingal cirozerin da gundumar agades garuruwa biyar ne shekara ba ta yi kyau ba a cikin garuruwa 244 a fuskar kiwo an samu samu abincin dabbobi da ya kai ton 2,707. A fuskar muhalli mun shuka itatuwa da suka kai 38,000. Mun samu tashi gobarar daji 22 da suka laƙume kusan ekoki 2,100 da suka ƙone ɗimbin ton na busasshen ciyawa. A fuskar samar da ruwa mun yi famfuna 146 na zamani. Duka waɗannan ayyuka sun ci kuɗaɗe da suka kai fiye da miliyar biyu da 'yan kai don amfanin mutane dubu saba'in da biyar da ɗari bakwai da hamsin da dabbobinsu. Fassarar Muntari Muhammadu sai kuma gwamnatin Nijar ta amince a ranar Laraba da ta gabata a Yamai wani shirin gaggawa na wa'adan watan Nuwamban shekara ta 2019 zuwa watan Maris din shekara ta 2020. Haka sakamakon taron ministocin na ranar 20 ga watan Nuwamba iyali 7,293 na yankin Difa suke fama da bacewar kogin Komadugu. A arewacin Nijar yawancin filayen gonaki sun ci karo da matsala lamarin da ya sanya iyalai dubu sattin cikin rashin abinci da na tattalin arziki dalilin fari baya ga waɗannan matsaloli sai ga kuma ƙarin dubban 'yan gudun hijira na cikin gida wanda daga cikinsu akwai dubban 'yan makaranta da aka rufe makarantunsu. Ɗalibai 5,498 a makaranta guda ta CAS eh, Bagalam wata makarantar da ke maraɗi a lokacin wata ziyarar aiki a yankin a makon da ya gabata ministan ruwa ya nuna damuwa kan yawan ɗaliban a cikin irin waɗannan makarantu. Minista Kalamu Tare ya zargi sai da wuraren gwamnati da shugabannin magajin gari da merori suka yi a cikin rahoton Muhammad Maman. Mun je a makarantar Lise Dan Baskore da CS Bagalam inda muka tarar da da yawan ajujuwan karatu na zanaki ne da ɗalibai wajen 1,493 a cs bagalam da suke cikin wani yanayi na matsi da bai dace ba yara su yi karatu a cikin irin wannan yanayi dalilin su ne magajin nan gari sun sayar da filayen makarantun boko sun azurta kansu sannan kuma abin mai wahala ne a gina waɗansu ajujuwa a waɗansu makarantun boko sai an rusa waɗanda ke akwai mun tambayi tambayi hukumomin makarantun su samar da mafita akan wannan matsala su kula da filayen da aka sayar ba bisa kan ka'ida ba a karɓo su. A da kwaro yankin maraɗi zazzabin cizon sauro na kawo matsala a wannan lokaci inda aka samu yawaitar cizon sauro sosai, amma idan har yanzu wannan cuta bata kashe ba, shugaban likitar wannan yanki ya buƙaci mara lafiya da su rika zuwa asibiti. Dr. Inusa Gwanda a cikin rahoton Adamu Umaru. Yanzu kamar sauro ya yawa ma da lokacin damana. To in kun lissafa kun gani lalle masasarar cizon sabro ta yawa kuma tana ɓanna kwarai da yaro da babba da mace mai ciki da lahir mutane gaba daya shan jini ne take da kwalwa da zuciya da anta dole ne sai sun samu jinin su da suke samu kama yare ne yaro shi bai san yunwa ba yanzu da an ce babu jini ba su iya aiki da ta zo ma Allah ya hudda mu mu samu rashin rashin ba da an ga mutum yana zabare zabare sai a ce harka wani bokaye harka wani maye wani mini ne ake to mutane ya kamata su gane yanzu mu huce yayin da da za a cewa a koma galgajiya. ba mun ce mu yarda da gargajiya a zo gidan likita a ɗauki mataki da gaugawa kwayan cizon sauron nan su kawai jini suke sha shi ku yara diyawa yawa ba su da jini to shi ne ya kamata da an zo daga wuga yana samu warka da ita mace za ka wata gidan likita ko yaro wanda bai da lafiya ko mace wadda ta zo aihuwa a gama shi da baligai wanda in sun zo ma akwai matsalar jini suna iya bada daga wuga wani o negative a negative risk negative shi ne da matsalar shi ba a samu shi sai mutum har mara dima a rasa shi jini ba a da shi kyauta ne ake bada shi Gwamnatin Nijar a wani taron ministoci na ranar 20 ga watan Nuwamba ta ɗauki niyyar ƙulla dangantaka tsakanin Turkiya da Nijar a fannin masana'antar harkokin tsaro. Wannan dangantaka ta kumshi haɗin gwiwar bunƙasa ƙarin samar makamai da kayayyakin soja da na canza su, yin musanya bayanai kimiyya da fasa'a da kuma bayanai da takardu masu tasiri kan ƙa'idodin masana'antar harkokin tsaro, tallafin juna a fannonin sarrafa da samar da da kayayyaki da ayyukan masana'antar harkokin tsaro da zamantar da kayayyaki da kayan soja na Nijar da na Turkiya. Mashawartan yankunan Zandar sun mai da martani a ranar ciya game da jinkirin da aka samu wajen zuba kasuwan da ake samu daga albarkatun man fetur na yankin. jinkirin da ke kawo cikas sosai ga kokarin ci gaban gundumomin abin da ya sha da abin ya shafa da kuma gwamnatin yankin zandar in ci waɗannan wakilan al'umma mu saurari shugaban kwamitin yankin mutari usman cikin rahoton mustapha mamman sani ya kamata kamar da ake ba sauran jihohi wanda suke da haki wajen abin mai kan wajen ma'adinai na ƙasa kamar zinare ko na uranium yadda ake ba su nasu kaso mu ma muka ce ya kamata a bamu kasan mu ƙara jayo hankalin gwamnati cewa wannan aka mu adalci ne za a mu tunda mu ma jihar kamar cikin sauran jihar mu ma 'yan ƙasa ne ina fatan daga nan kuma kan 'yan kwanaki in ya kama za mu sake kiran wani taro fatan da muke kuma samu wani kaso daga nan kan mutuwar shekara kun ga sai an yi rema ne ma kenan an zo an sa kuɗin wanda aka samu Wake-wake da raye-raye za su ɗaukar wani wuri mai kyau a cikin ayyukan kammala wato kwamfular al'adu albarkacin sallar ƙasa da ake kira tilabiri Candalo da za a yi a tilabiri a cewar yato mai gamu. Daraktar jiha ta farfado da al'adu, kwamitin yankin na mai da hankali wajen zaben 'yan wasan fasa'a da kuma abubuwan da za a gogayya kansu. Ta jaddada cewa komi zai kammala nan da 18 Disamba a cikin hirarta da Adama Dawaki. Par game da gasar za a yi waƙoƙi, tiyata, rawa da rawan gargajiya. A satin da ya gabata jihar Tilabere ta shirya zaben ƙwararrunta na gundumomi kuma ya kamata kowane gari ya samu zaɓin da zai halarci zaben ƙwararru na jiha. Bayan zaben ƙwararru na jiha wa'anda za a ɗauka don wakiltar jihar a bikin sha 18 ga watan Disamba za mu riƙe su don ci gaba da horar da su har ranar gasar. Goma sha ɗaya, sha biyu da watan Disamba ne gasar za ta soma. amma yanzu dai ba mu da yaƙidin tsarin ofishin minista an san dai za a samu duk abubuwan da suka kamata na gasar an samu wurin wa'anda za su shirya wasan nan suna nan don maimaita abubuwan kayan sauti suna nan falon tarban baƙi ma su ma suna nan nan da satin farko na watan Disamba za a ƙare falon ma'aikatan Fasarar Rakiya Arimi masu tseren gudu na Nijar da na shiyar Afirka za su zo domin babban gudun tsere da za a yi na Tenere GMT a ranar Juma'a 29 ga watan Nuwamba a Gadas. Eh, karo na uku ne wanda ke da taken yin gudu domin zaman lafiya a yankin Sahel. Muna neman farfado da bangaren yawon bude ido a yankin Agadas in ji shugaban wannan shiri Agadal Waisa a cikin rahoton Nafisa Adam Sirfo. wasan da za a yi a gadas akwai kashi shida akwai marathon kilo 42 akwai semi marathon kilo 21 akwai kilo goma akwai kilo biyar akwai kuma kashi biyu na guje-guje wannan kafafun da ake cewa kursi junior kursi ne guje-gujen yara ne na college da lycée da kuma wasan gudu na kafafu na guragu e wanga shi guje-gujen da za mu yi cikin agadas ne yake shi kuma gudun wannan guje-gujen da za a yi na kahu ya zama to kawa da kawa zai gudu mun bude ma mata shi mun bude ma maza shi ba sai ka biya wani abu bane muna nema wan ga marathon saboda kun san agadis yau ya zamanto tourism na region agadis ya zamanto ya mutu shekaru da suka wuce ya zamanto agadis akwai jirage akwai duniya duk tana zuwa Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Tun zo sai rahotonmu na musamman babbar cibiyar bincike da kirkirowa ta hanyar hulɗa ta da cibiyar bincike domin ci gaba ERD sun yi biki ranar kimiyya ranakun 21 da 22 ga watan Nuwamban shekara ta goma sha tara a jami'ar ɗan dukko dan kulodo da ke maraɗi. Ba da labarin kimiyya tunanin makoma shine taken ƙasa da ƙasa domin baya matasa ƙwarin gwiwa ƙaunar darussan kimiyya domin makoma ita ce batun sabbin makamashi a cewar Guillaume Fabro na ERD a cikin rahoton Muhammad Mamman. Tare da ofishin darakta na digiri mun samu wannan shekara a kwamfalar gasar fina-finai na Fasfako. Film ɗin da Malam Sagiru ya yi bisa rayuwar Profesa Abdulmumuni ya samu karbuwa, wanda babbar dama ce na bayyana fasahar kimiyya da hasashen makoma. Yana nufin idan ƙasa ba ta da makamashi ba ta da 'yanci wasu abubuwan ci gaba. Akwai wani rahoto da aka miƙawa Majalisar Ɗinkin Duniya duniya kan muradun karni inda abubuwan biyu aka kawo na ci gaba kamar samar da albarkatun ruwa ga kowa da kuma samun makamashi da ake sabuntawa wanda yake aiki da hasken rana waɗannan su ne muradun karni biyu da suka samu karbuwa don haka ne wannan wuni bisa makamashin hasken rana wanda ake sabuntawa da albarkatun ruwa a zagayen gulbi ina matsayin kimiyya a ganin ku ko matasa sun mai da hankali kan kimiyya a nan Nijar? Ba da yawa ba saboda fasahar kimiyya har yanzu ba ta kai matakin hanyar ci gaba ba. Ana ganin sabanin da ake samu a kan kimiyya, alhali ana ganin ci gaba da ake samu ko wace ƙasa. Don haka ne duka manyan ƙasashen duniya suke mayar da hankali a kan zurfafa bincike wanda zai kai su ga samun 'yancin kansu na zaben abin da zai kai su ga ci gaba. Kuma ana wayar da kawunan matasa bisa wannan. à Kun yi zancen babban masani a fannin makamashi na rana wato Audu Mummuni. Nijar na daga cikin kasashe na farko a Afirka da suka fara bincike kan makamashin rana. Amma a yau Nijar ce kasar da ba ta amfani da wannan fasaha sosai. Muke dalilin haka. Kowa ya farga cewa makamashi na hasken rana ana samun sa kuma bai da tsada. Yanzu ya kasance abin tsimi mai mahimmanci. Ana baiwa wannan makamashin daraja da ya haura zuwa ko'ina kuma muke fatansa a Nijar. Me kuke nufin yi a nan gaba? Mm, Muna tunanin ƙarfafa makamashi da ake sabuntawa da kuma albarkatun ruwa da muke aiki a kusan shekaru da dama, da albarkatun ruwan ƙasa da ake iya amfani da su ta hanyar famfo da yake amfani da makamashi na hasken rana, da ƙasa da ake iya noma ko da a lokacin rani. Fassarar Mutare Muhammadu da Asmana shi na ƙarshen labarin namu kenan daga nan studio Kalangu a huta lafiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba goma tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.